jarumi bello muhammad bello ya saka gasar kalubale kan yin wakar yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ina son kalima mai daraja annabi ma'aiki ya bashirin naziru rasulallahi su nake ka zamta ga duk mai bibiyar al'amuran da ke faruwa a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano zai fahimci yadda dan tsakanin nan kusan ake ta yawan samun wasu daga cikin 'ya'yan masana'antar da suke yawan sanya gasar kalubale akan wasu abubuwa wanda kuma har suke sanya kyaututtuka nan musamman ga wanda suka yi nasara a matakai daban-daban kuma fitaccen mawakin siyasar nan dai Dauda Adamu Abdullahi Kahutu wanda aka fi sani da shi shine kusan ya fara share wannan fagen tun a 'yan shekarun da suka gabata inda kuma a baya bayan na aka samu mutane irin su abdul amat mai kwashewa shi ma ya bijiro ta shiga gasar kalubalen ta gwamnan jihar kogi yahaya bello mai taken garkuwar matasa challenge wanda kuma ta ɗauki hankula matuka sakamakon yawan mutanen da suka shige ta kuma waɗanda suka shiga gasar suka yi nasara suka samu manyan kyaututtuka kamar yadda aka alkawarta. To ganin irin yadda wannan gasar ta ɗauki hankali da yadda aka yi ta shiga ne ya ji hankalin fitaccen jarumi Lawal Ahmad shi ma ya bujiro da tasa gasar kalubalen. Amma sai da shi maimakon rawa da waka tasa gasar ya saka ta ne akan rera karatun Alkur'ani mai girma inda ya buƙaci a yi bidiyo mai tsawon mintoci biyu a tura a shafinsa na Instagram ko na darakta Nura Mustapha waye. to sai dai kwanaki kaɗan da kaddamar da gasar talawan ahmad ɗin ne shi ma fitaccen jarumin kaniwood din nan da ke garin jos bello muhammad bello wato janar bnb ya bijiro tasa gasar wanda shi ma ya zo da wani abin na daban domin shi na shi kalubalen ba a kan rawa da waka irin na rarara ko karatun alkur'ani irin na lawan ahmad ne. janaral bm bin madadin hakan ya sa na shi gasar kalubalen ne akan waƙoƙin yabon annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya buƙaci duk mai sha'awa kofar shiga a buɗe take ta hanyar yin bidiyo yana rera waƙar kasidar annabi kowace iri ce kuma ko baiti nawa ne ya tura a shafinsa na Instagram tare da ambatar sunan shi Bellon akai don ya gani shi kuma sai ya wallafa a shafinsa na Instagram kamar yadda ya bayyana. Ba shi ne challenge ne na saka nake so mu yi. Ah, wannan challenge ba price a ciki. Price ɗin shi ne ah, abin da za mu samu dan annabi Muhammadu shi ne farashi. ina so zan yi ɗan ko ɗango ko baiti ko wani abu akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ina son duka wanda ya gani yake da dama eh, ya yi nashi dan baitin da muryar shi babu wani abu kar ka ji kunyayin muryar ka sai kai tagin eh, ina eh, ka kuma idan ba kai haka ba kuma ko a rubutu a wajen comment section nina za ka ɗan iya zuba wasu dan kalmomi na yabo na manzan Allah dan duk mu samu ladan baki da tabarin fara. Tsarin gani kasidar wazan dauko. amma ana Ya Allahu gwani na makagi na mai rahama, roƙon da zan yi maka cikin hikima, ka ƙaran soyayyar manzan Allah na dinga da himma. wajen begen shi kuma ka ƙaran ilhama in ta yaban shi mustapha mahaifin fadima wato fadima binta nake nufi wanda ita ce uwar kowa mama to kada ka bari a ƙona ni ya annabi ya Muhammadu ƙaunarka ta shiga. Na san ka na To da alama dai wannan kalubale na Bellan shi ma ya fara samun karbuwa domin kuwa a cikin kankanin lokaci sai ga mutane sun fara yin bidiyo suna turawa daga ciki da wajen masana'antar ta Kanewo kuma a cikin yan fim da suka shiga wannan gasa ta Bellan har da jarumi Alinuhu wanda BNB ya aike wa da goron gayyata kuma ya amsa. Bayan shi din kuma akwai jarumin Aisha Humaira da jarumi Abdullahi Amdas wato Excellency a shirin labari na da kuma Aminu Mira. Ina son Ga dai wasu daga cikin waɗanda suka shiga gasar ƙalubalen yabon ma'aiki da janaral BNB ɗin ya saka. Ka ƙure sanin masana al'azizu, sannu sannu sarkin daɗi lazizu, lafiya da haikawa mazu mazu, ƙadarin irada kake mahfuzu, mamma da lamada kai kaɓarar da shirka, Shakaratu a gaibu a ke ganinka. zahiri idan ka ga dama abinka shi yasa na ce ko ta ina akwai ka ran kiyama ke kallo ka sidi kai shiga ta kasaita mahmudi mala'iku dubu saba'in masu gadi kuma agun isassu ke ɗaura siddi la sharika Annabu ba na biyunka mizu mizu rangwaza ɗaba ɗaba duk halitta babu kwatankwacinka annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu sarki ka kaddara saduwata da annabi tsaftatacce ga darar rayuwata in so shi in ƙara son sa umura ƙuruciyata ka yi min dan ma'aiki dalilin samuwata Allahu daɗo kusanci gurin rahamar halittu abin son masu ruhi abin neman matattu ka so shi ka samu komai a take agun ka yantu ka zama ɗan gidansa haƙiƙa mun wadatu ya rahama ga komai ma'aiki kai na zaɓa Allah kai ya zaɓa idan ka faɗa ya karɓa ta kai manzo nake yi ka zaɓan kai na zaɓa daga kai babu kowa ilahu ba zai kuma ba annabi na biyo ka dalili kai nake so mai ma'ana cikakke ta'ala kai yake so in ka so ya ce hmm, jama'a dai sallama me zan faɗa ba tsabar rigima kasidar dan amina sai mai ilimi ke tsindima gashi mai zunubi ne ni da yawa gagaruma amma na san amadu ne zai ja na min ragama duk wanda ya mi kauya ga muhammadu ya gama yan hali da tausayi da annaba an gama sauki kyauta yawan zumunci a ne sama ƙarshen taimako nuri ne kuma ƙarshen karrama mai murya da jana zaki na saya zarce zuwa eh sukufi ni da tafi gaba ɗayan kuma dunduma La ilaha illallah Allah ka ji kan Muhammad Allah ka ji kan manzanmu Allah ka haɗa mu da shi ta jannati rain kiyama la ilaha illallah Allah ka ji ƙawon Muhammad na farko kalmar tauhidi la ilaha illallahu na biyunsa shine sallah na ukunsa shine azumi na hudunsa shine zakka na biyar ko shine haji ga dukkan mai iyawa la ilaha illallah Allah ka ji ƙawon Muhammad wata rana bayan la'asar sama kan arfa juma'a jima'a sai jibrilu ya sako ya ce wa manzan Allah yau addinin ta cika ƙur'ani ta ga muke na. la'ilan ha'illallah Allah ka ji Muhammad duk sai suka tashi da murna sai bakar na kuka e kake da ɗan adam shugaba mai san kama ba za ki shi ba ina da kai ba za na faɗi ba a duniya ba zan ji gata ba ko na mace ba za ki ni ba fagen yabo ba a rufe ni ba nafsi fida ka almuje ta ba sirilla uban zainaba annabi ne annabi ne labbaika ya alamul huda annabi ne badaru tamam labbaika ya alamul huda أبرسل من بالهاشم شبه حرام عليه هذه النار قلبا أهابه رسول كريم ما أساقط ربه أعد لأحوال القيامة هبوه وحسبي فلي منه ملعز وملجأ لكل نبي اسمة وأمانة ووجه جميل للتقى وبقانة ومنهم وما الإنساب إلا ديانة لأحمد خير يا رسول بعد النيبا ده حليمة السعدية na durƙusa gaban ka rasulillah na khadija kogin baiwa ya rasulu ba dan ba dan halimatu sa'adiya na durƙusa gaban ka rasulillah na khadija kogin baiwa na khadija kogin baiwa na aisha fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam يا رسول أبا النعنع ميتك الرأس ليني منزان الله ميتك الرأس ليني النبي الله دنغاتا أمينا دنغاتا الله النبي كيني يا صادق الأقوال يا طاهر الأخلاق يا نبي الله يا نور الله يا بدر التمم يا نور الزلام يا علي المقام يا سيد الكرام يا منقذ الأنام يا خير خلق الله يا نبي الله annabi da hasanka ya kama ni kuma ƙaunarka ta saka ni tunani tallafi zuciya da tarin rauni zunubi ya rufe ni yau cece ni ceto na sani ba za ka min ba ba shi da tela shi annabin gaske daga aljanna ne ka yanshi a ɗinke da kun ya kunu aka yo bai sinke shi ɗan lele ne faɗe shi ka sake da zuci na so shi ba da kaulin baki ba in ya ma'aiki zama gari kuwar mu mai fitina ka zama da mu da jallabinmu duk inda muke shugaba san ka nake rasulu begen ka nake in shayar da ni soyayyar ka har jiki na ya jiki rabana ana yi riko da kai a fili da duhu ba na tsantsar kadari ina shirya tsantsar madahu rasulul hairati manufaran fatahu a kalmal ƙurama an gaza a san yadda kake in shugaba san ka nake rasulu begen ka nake